da ta biyo baya shine sai aka ninka wannan fasaha sai aka mai da ita T2 daga T2 aka samu T3 to yanzu dai ana T4 wa ya san me gobe za ta haifar ko ni malamin mu America mai suna Mark Miles bai wuce sati biyu ba na yi mishi waya ne mishi tambaya sai yake cewa masana suna nan suna kirkiro kuma ta sama da wannan din nace ya sunanta yace shi ma bai sani ba mark miles ta <clears throat> Allah ya taimake mu abin da yake faruwa jama'a ita T1 kun ji tana iya ɗaukar layuka 24 kowa na amfani da nashi ba ruwan shi da na wani ko kama yadda ɗakin ka gidanka wayar nefa ɗaya ce ta shigo kuma kowa na kallon abin da yake kallo yana biyan bukatar shi ko to T2 ta ninka ta ninkin baninkin haka wannan har ya zama Tifo a lissafin da na yi in ba na manta ba za ta zama wajen layi dubu uku eh layi dubu uku in ka mallaki tifo to za ka fitar da layi dubu uku za ka ce mai fa'ida wannan shine fa'ida saboda kamfanoni yanzu ka je ntc ka ga wayoyi nawa ne suka shige ta sai ka ga wayoyi cukus na nitel ko to wannan waya ɗaya za a ja ta shiga gidan kawai wannan waya ɗaya ita za a rarraba kowa ya samu kaga a fa'ida ta zo dan in wayoyi suka yawa in wata ta sarkace shi yasa sai kaga ana nada salatin sai a sa alhaji wani wannan ta gidan alhaji wani ce in wani na jin haushin ka kaga in yazo sai ce yawwa wato gurin da sai da shi yasa United din suka zo sai su ciccira alamun su kuma alhazan sai su ta fada yaya an sa alama dan an zo gyara a'a is for security reason tsaro ne in aka bari da sunan ka mai jin haushin kan yazo buɗe cabinet din yana ganin alhaji wani sai ce yawwa wato yau business din ba zai haɗu ba sai ya datse ta Allah ya ce maka jama'a kun ji hanya ta farko muka ce hanyar me hanyar hada kwamfuta da kwamfuta da waya ko to ana nan sai kuma fasaha ta biyu wannan kuma ana kiran su a jimillance wireless technology wato fasaha ta hanyar amfani da iska to iska din nan da kuka gani jama'a ba iri ɗaya ba ce da haka Allah da ya tashi sai ya ce a Qur'ani was sama'i zatil hubuki yace yana rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyi da ke ɗauke da iskoki iskoki ba na aljanu ba ku duba jama'a a ɗazu nake gaya muku yanzu daga nan zuwa nan sako ke tafiya ko to kun ga iskar da ke ɗaukar saƙo daga irin wannan antena zuwa wannan antenar wannan iskar ba irin ta ɗaya ba da kuma wadda za a sa dish a ƙasa shi kuma dish ɗin yana kallon sama yana karɓo saƙo daga tauraron ɗan adam ba irin su ɗaya ba iskoki ne daban-daban ba na aljannu ba kuma iska bari mai hausa bari mu ce isaku ina fata an gane isaku Allah ya taimaka to wannan fasahar a yanzu ita ce take haɓaka jama'a akwai wani masani a 1991 ya ce saƙon da ke bi ta hanyar waya a yanzu nan gaba zai koma ta hanyar iska sai ce misali tarho yace saƙon da ke bi ta hanyar waya ta hanyar iska a yanzu shi kuma zai koma waya me yake nufi shine tashar talbijin da daga kaduna ba da iska kake kama ta nan ba to yanzu in ka sai na'urar bidiyo ka aje sai ka zo ka sa sai ka hada da waya da talbijin ɗinka ka ga saƙon da ta iska ya biyo gidanka yanzu fa sai bi ta waya daga bidiyon ka ya shiga ina ya shiga tvn ka saboda haka ya ce saƙon da ke bi ta iska zai koma waya na waya kuma zai koma iska wannan prediction din nashi yau shekara goma sha shida ya wannan hasashen gashi har ya faru ilimi ke Allah ya taimake mu to nau'i na biyu na hanyoyin da ake ɗaura aure tsakanin na'urorin sadarwa da kwamfuta su aka kira unguided communications media unguided communications media su kuma akwai microwave me ake nufi da microwave shine wannan idan mtn tana da area a kusa da gidanka to ka je ka ɗaga kai mai yiwa za ka ga wata ganga a sama wannan gangar ita ake kira microwave an gane wannan gangar tana isar da saƙo zuwa ga wata irinta don haka sai ka ga yayin da wannan ta kallo haka wannan kuma ta kalla haka to waɗannan su ake kira microwave suna isar da saƙo tsakaninsu ne ta hanyar iska amma wannan iskar iskar da rediyo ke amfani da ita yana karɓo saƙo irin ta ce ina fatar mun gane idan ta bauɗe tana samun matsala shi yasa kuka ji wani lokacin sai kana buga waya ta jesan ɗin nan sai ka ji tana kishi kishi kishi kishi haka wani lokacin kuma sai ka ji ta tsaya daidai saboda iskar rediyo takan iya karban sako keke da keke kuma takan iya karban sako in an kauce amma za a samu matsala to amma su waɗannan microwave sai sun kalli junan su keke da keke suke aiki ɗaya na bauɗewa ɗaya to ba za su yi aiki ba hanya ta farko kenan daga cikin unguided communications media hanya ta biyu ita ce satellite bahaushe ya ce tauraron dan adam me ake nufi da tauraron dan adam laccar nan tawa na tsara ta hanna so in kera muku dan karamin tauraron dan adam in zo in sake shi a nan ku ga yadda zai aiki haka shi tauraron dan adam wato bahaushe ne kawai ya fasaha ya kira shi tauraron dan adam amma mu mun yadda da wannan sunan da bahaushe ya kira shi ba dan kuma ba dan in ka kalle shi a sama in baka sani ba ma sai ka ce wannan tauraron Allah ne to ba na dan adam bane wato abin da ake nufi da tauraron dan adam jama'a ka samu kamar gwangwanin madara milk ka ɗauke shi kamar wannan abu da nake ɗagawa haka sai a mai fuka-fukai waɗannan fuka-fukai sai a samu wani kwando sai a makala a jiki shi kwandon sai kallo ƙasa to wannan abin da yake kamar gwangwanin madara za a jefa shi sama ne ba a sama yake makalewa ba tsakanin sama da ƙasa ne a iska yake tsayawa ba a rata yake ba ba wai akwai wata waya da ta rike shi ba haka kawai za a aje shi amma daga daga ƙasa za a kunna shi idan aka kunna shi daga ƙasa sai rinka juyawa cikin shi wuta ce take fita da dangada to sanda yake juyawa din nan waɗannan kwandunan kuma suna kallon ƙasa to su ne dish yake karɓo sako ta hanyar shi yasa sai da an sa dish ya kalla haka sanda yake kallon haka din nan yana kallon wani tauraron ɗan adam ne wanda ke bashi sako to tsakanin wannan dish din na ƙasa da wancan tauraron ɗan adam kana ganin waya ba ka ganin waya to iska ce ko to wannan iskar da yake aikawa da saƙon ta hanyar ta iri biyu ce akwai waves ita ce radio waves wadda aka fi sani da analog signal akwai kuma digital signal idan ba kuma manta ba da muna kallon tashoshin arab sat ba sa kiliya ko haka ne to da analog ne sakon yana zuwa ne barkatai sai abin da aka tsuntsunka don haka sai ka ga satellite ɗin wani ya fi na wani kyau haka ake da ko amma yanzu in ka gana ka bai kyau da to matsalar daga gidanka ce kawai sakamakon wannan sai zama yanzu mun samu abu na biyu kenan hanyar isar da saƙo mun ji wannan na farko shine microwave sai kuma satellite satellite shi ma is an unguided communications media communication media na biyu <clears throat> sai broadcast radio sunan shi kenan broadcast radio broadcast radio shi ko bari maka misali yadda ka gane shi ka je jikin gidan ko in akwai mas ta MTN ko wata kamfani Glo ko V Mobile ka je ka daga kai ka kalli wannan area in ka kalla za ga wasu abubuwa kamar kendir haka yan farare an gane waɗannan abubuwan 'yan farare ke baka sabis tsakanin kai da su idan da za a cire wannan kyandiran shi kenan za ga gsm ɗinka ta ɗauke don haka tsakanin gsm ɗinka misali tsakanin wannan gsm ɗinka da wannan ɗan abu mai kamar kyandir ba wai waya ba ce kaga yawo kake da inda kake so amma kuma in ka buga waya in ka buga daga nan sai ta zo jikin wannan kyandir ɗin in ta zo nan sai ta bayar sama daga nan kuma shi kenan sai a tura garin da ba ta ji in ka sa 080 haka kuke cewa ko kuskure ne a cikin telecommunication babu zero ba a cewa zero o ake cewa amma tun da mun ji kowa zero yake cewa mu sai mu bi amma o ake cewa 069 ko 080 ko 090 ba zero ba ne o ne Allah ya gyara wannan wayar kasar da kake bugawa sai ta zo ta shiga wannan abin ana kiran wannan abun baz baz zai ba bin baz din mu ba Allah ji kan maza baz ɗinka da kake budewa a rediyo sai kaga an sa wani abu baz B A S to ɗaya daga sunayen shi kenan to tsakanin wannan GSM ɗinka da wannan abin da ke karɓan saƙo an gane wannan hanyar da take bi saƙon yana tafiya wannan abin to shine ake kira broadcast radio wato wata iska ce da duk inda ka juya ba za a ce to kai saiti da wannan kendir din ba duk inda ka juya ko amma ka duba fasahar rediyo ce aka ɗauka sai aka gyara ta yanzu ka duba rediyo a nan zariya in bai kalli saitin kaduna ba sai ka ji murya tana rawa sai ka dan juya da ka kauce ko to amma wannan gsm ka fa sai ga kana magana gayu ma yana yana haka oh haka yana juyawa iska tana bin shi tana karba tana bashi haka ne ko ba haka ba to idan ka fahimci wannan da kyau wannan shine hanyar sadarwa ta iska ta biyu wadda GSM da salula da ƙananan na'urorin da 'yan sanda za ga suna amfani da su da masu gadi walking talk eh, menene walking talkie yake cewa ko walking talkie sai ga dan sanda da zungurme ne haka a hannu to wannan abu yana amfani da broadcast radio ne to ana nan sai aka samar da wata fasaha za ku yi mamaki da ne bincike akan wannan fasahar da zan faɗa muku mai abin ya ba ku dariya fasaha ce irin ta mayu da suke amfani da ita suna cin mutane da kuma fasahar masu kambun baka fasahar masu kambun baka ita ake kira infrared fasahar mayu kuma ita ce bluetooth kambin baka me kambin baka mai kambin baka zai dube ka ne da kyau in ya dube ka sai wannan gubar kambin idon ko bakin sai ta taso daga idon shi ko bakin sai ta zo sai ta harbe ka to ko ya kauce ya riga ya damƙe ka to wannan fasahar ita ce yake kira infrared yanzu misali wannan kwamfutar da ke hagu da ni tana da infrared infrared din nan irin fasahar da remote yake amfani da ita remote ɗinka yanzu yana in aka danna shi haka idanka yanzu baya ganin wani haske amma in aka danna wata cocila ce take kyallawa ina fata an gane to wannan kyallawar da take ita ce fasahar kambin baka mai kambin baka wata guba ce yake aikawa ta iska sai ta je ta samu mutum sai ya faɗi qur'ani ya tabbatar da wannan hadisi ya tabbatar da wannan ijma'i ya tabbatar da wannan don haka imanin ka in yayi musu wannan to ya zama imanin yahudu bi isa ya ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minina ko qur'ani ya zo da wannan annabi yaqub yake cewa ƴaƴan shi ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa karanta ibnu kafirin ibnu kafir yace annabi yaqub ya hana ƴaƴan shi shiga garin ne gaba daya saboda kambin baka sai ce saboda malamai sun ce kambin baka gaskiya ne sannan kafirai sukan zo suna kallon annabi wai ko suna da kambin baka in yana wa'azi dan ya faɗi ce to ai mu ba na wasa bane gashi nan ma mun kalle shi mun buge shi da ido in ya na ladina kafaru ko la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra in ana karatun qur'ani sai zo suna kallon annabi wai in suna da kambin baka dan ya kama shi to kambin baka gaskiya ne to wannan daban da maita kambin baka mai ita bai san yana da ita ba cuta ce a ido ko a baka bincike ya nuna akwai ta a fata ma fata ma takan samu kambin baka wani fata shi da ta kalli ta wani shiken sai wance ya kama rashin lafiya in ba ku sani ba ku hau shi da duka ligi-ligi ku ce maye ne shi ma bai sanya akai ba shi yasa sunna ita ta zo mana da wannan shi yasa muka ce karka bi kowa a duniya ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu idan kun fahimci wannan fasahar ka je jikin talbijin ɗinka da kyau wannan kwatancen da zan yi za ka ga akwai wani wuri wanda yake akwai wani ɗan gilashi haka wannan wurin shine ne idan da ke karɓan hasken da ke fitowa daga remote don haka da za ka rufe wannan ɗan gulab da yake ba da wannan hasken to za ka samu matsala in ka danna can din zaka ga talhujin din ba zai ba me yasa saboda kasantuwar ka dode hanyar isar da saƙon to wannan yasa kenan mai kambin baka idan bai ga mutum ba ba zai iya mai tasiri ba to wannan fasahar ita suka kira ta infrared kun ganta da ta kamar yadda ka ga remote a jikin wannan computer ga wani dan wuri da wani duhun gilas yanzu idan har a nan akwai wata kwamfutar da take da infrared to in aka haɗa su amma sai an yi saitin su suna kallon juna tukuna to za ka iya aiko da sako daga nan zuwa nan sai sakon ya biyo ta wannan iskar to wannan iskar ita ce na ce wannan irin fasahar da suka yi amfani da ita ita ce fasahar da mai kambin baka yake bi ya sarkafawa ne ko makamantan haka hadisi ya zo sahihi cikin muwatta ta imam malik da sahihul bukhari wani sahabi mai suna sahalu ya zo yana wanka a bakin kogi sai wani sahabi mai suna Rafe ya zo ya dube shi ce tun da nake ban taba ganin fata mai kyau da laushi irin taka ba da ya faɗa kawai sai ya wuce yana wucewa sai wannan bawan Allah sai ya faɗi magyar magyar ciwon kai zazzabi duk ya rikice to su sahabbai imanin su gaba ɗaya manzon Allah suka yarda da shi su yarda da kowa ba don haka ba za a ce a je gidan eh, mai magani kaza a je gidan kaza sai a kai wa manzon Allah ko aka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce kuna tuhumar wani suka ce ba wani da suke tuhuma sai dai ga Rashid dan Khadij ya zo ya ga abin da ya ce sai ya ce a je a kira shi haka kira shi sai annabi ya ce dan mai ɗayan ku zai kashe dan uwan shi ya ce manzon Allah mai nai ya ce ka dubi fata jikin shi da kai magana me yasa wahalla barakta me yasa baka ce Allah ya sa albarka ba tubarkallan bahaushe ko amma garka ce tubarkalla tubarkalla al'adar bahaushe ce eh tabarakallahu ce lalata ta dan haka da sai annabi ya mai fada sai ya ce to yanzu abin da baka yi je ka ka wanko cikin gyautanka ka kawo mana kun ji yadda ake jama'a dan haka ahli sunna ku tsaya ku koyi sunna annabi ku bar ra'ayoyin karfi in ba haka ba ra'ayoyi ba sa maganin matsala shari'ar annabi ita ke maganin matsala sama kamar yanzu a ce saman wandan sai aka je aka wanko sama ma'ana aka ɗaure ruwan da aka kawo sai annabi ya sa aka tsuguna da shi sai aka sheƙa mushi shi daga tsaye haka sai ya gije tas sallallahu alaihi wasallam da ya gajije sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa shi wancan fada nan ne ya ja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da karantar da sahabban shi addu'o'i na tsari daga ciki akwai qalaqil qul huwallahu ahad da falaki da nasu suna maganin irin waɗannan abubuwa to amma in ya faru kambin baka ya kama mutum ba a san wanda ya bafa kar ku rude kar ku je wurin boka jama'a babu bukatar da ake da ita a wurin boka har abada saboda haka sai a zauna a karanta ulhu wallahu bi rabbil falaq bi rabbin nasi a tofa a ruwa bashi ya shaye wanka zai watsake insha Allah wannan shine fasahar infrared fasahar da ake aiko da sako daga wata na'ura zuwa wata na'ura dan haka yanzu idan wannan handset din yana da infrared wannan yana da infrared ba zai yiwu a aika da sako daga wannan ba wannan yana wani daki wancan na wani daki sai suna hada a wuri guda a wuri guda sai suna kallon juna to ana nan sai wani kwararre sai zo da wata fasaha sai sa mata bluetooth bluetooth din nan wata fasaha ce wadda yake bata daɗe da zuwa duniya ba don bata wuce shekara takwas zuwa tara ba ita kuma wannan fasahar fasahar da maye yake bi yake kama mutum ita ce suka ɗauko maye yana iya kama mutum <clears throat> ta hanyar kusanci da shi ko baya ganin shi inda yana jin ƙanshin shi ko kuma ya wuce ta wuri yanzu in ka wuce ta nan bayan in yazo zai iya haka ya shinshina to ya san yadda zai cako ka wannan fasahar irin wannan sakon da yake aika ta irin wannan iska shi yake kira bluetooth da aka zo sai aka samu wasu kwamfutoci sai aka yi musu wannan na'urar sai aka saka da aka saka a ciki aka saka don haka daga wannan kwamfutar wannan na da bluetooth wannan na da bluetooth ba sai ka sa waya ba sai ka aiko wannan tana nan ɗakin wannan tana waccan ɗakin an fara da 10 meters ƙafa goma ya kai kafa ashirin ya kai yanzu har an kai kafa ɗari bluetooth yanzu ya kai har ƙafa ɗari ma'ana kun ga kafa ɗari kusan duk kewayen nan kenan za ka iya haɗa wannan handset yana da bluetooth wannan yana da bluetooth wannan yana da bluetooth don haka yanzu misali kana ban ɗaki daga ban ɗakin ka zaka iya aiko da sako ya taho cikin handset din matarka ko ya taho cikin kwamfutocin gidan duk sai ka aiko musu kana ban ɗaki ka ce kai gani nan kofa ta rufe ni ba eh, ba sai ka buga waya ba kuɗin ka sun tafi kyauta bluetooth sai ka turo sako ka rubuta text kai ku zo ku buɗe kofa a ce gana ina bayi na biyu da bluetooth ba sai ka kashe ko ba ina fata an gane to wannan bluetooth kun ji to ana nan sai aka kirkiro wata fasaha da aka sa mata wifi wifi shi kuma ya fi bluetooth wifi fasaha ce irin ta bluetooth amma yana ninka bluetooth sau goma mafi girman mitas da yake ci shine mitoci dubu uku mita dubu uku za ta kai daga nan zuwa agwaro ina masana physics mita dubu uku ne mita dubu uku din nan kuma ne ba wai straight a'a kawai mita dubu uku tun daga nan daga dama da ni zuwa nan mita dubu uku nan ma haka gaba ma haka haka don haka idan wannan kwamfutar tana da wifi wannan tana da wifi waccan tana da shi idan anguwar gaba ɗaya bata wuce mita dubu uku ba don haka daga ɗakinka za ka iya rinka aikawa da saƙonni kowane irin sako ko na hoto ko na murya ko na menene ka aika da shi ya tafi ba tare da ka kashe ko ka ba so Allah ya taimaka to an yi wata fasaha ita kuma sai dai fasahar bata kai ta komo ba amma tana da ƙarfi ita kuma sun sa mata om rf home rf home home na gida home rf ita kuma rabin wifi ce sai dai ita takan ainihin wato zantana da ƙarfi ƙarfin da ba faɗi ba ƙarfin ɗaukar saƙo fiye da wifi da bluetooth amma kuma range ɗinta rabin wifi ne don haka range ɗinta baya wuce dubu ɗaya da ɗari biyar. jama'ar musulmi masu saurare waɗannan su ne hanyoyi biyu da ake bi ake iya haɗa kwamfuta da kwamfuta ko kwamfuta da telefon ko makamantan haka su ne guided da kuma unguided communications media jama'a mun gane wannan da kyau to waɗannan abubuwan su muke kira sadakin to waɗannan abubuwan su ake kira sadakin ɗaura aure amma abin da za ka ce yanzu to inda inda a ah, aure daga sadaki kawai sai aure akwai wasu kalmomi da ake faɗi waɗannan kalmomi su ne siga ko to su ne programs programs ɗin nan dole a samu hanyar da za a bi a kulla wannan da wannan sannan hanyar da za a bi a kulla wannan da duk wani abu da zai zo mata wanda ba wannan ba don haka dole a samu system software da kuma application software to idan kun gane wannan jama'a wannan auren shi aka kira networking shi nau'i uku ne akwai hanyar da ake bi a haɗa ire-iren waɗannan abubuwan ta hanya uku hanyar farko an kira ta lan abinda ake nufi da lan a l n lan shine local area network local area network wannan wata hanya ce da a ɗaki ɗaya ko a ofis ɗaya ko tsakanin ɗaki da ɗaki ko tsakanin ofis da ofis ko tsakanin gini da gini misali wannan lacca tiyata ɗin yanzu wannan lacca za a iya ɗaukanta cancak sai a sa ta ana ganin ta a cikin masallacin can ko a cikin wani ajin ko a cikin abin nan to lan kenan shine a ɗan tsunkin wurin sai zama kai kana ganin shi shi yana gani yana iya ɗibowa na shi yana iya ɗibo naka to sannan akwai kuma man <clears throat> man shi kuma ya fi wancan faɗi ma'anar shi shine metropolitan area network wato a haɗa gari gari misali eh, eh, gari anguwa da anguwa misali muna da masallaci a muciya muna da masallaci a tudun wada wannan ita ce fasahar da na ce ya kamata ɗalibai su haɗa kuɗi su siyo kayan aiki mai musu mun huta zuwa karatu anguwa anguwa muka zauna a muciya muna karatu waɗanda ke tudun wada kawai sai su taru su zauna suna gani tsaf in suna da tambaya su yi suna ganin mu muna ganin su kamar ga su a zauna kawai sai su taru a masallacin kawai su zaman su suna ganin mu in an yi karatu wani ya ji kalmar da ba daidai ba sai ya ce a'a malam ka dan yi kuskure sai kana can muciya kuma ka gyara kuna zaune kamar kuna wuri ɗaya kawai abin da ake bukata ɗaliban su tara kuɗi a sai kayan aiki Allah ya taimaka wannan shi ake kira man shine masallatai da ke gari za a iya haɗe su suna aika wa junansu saƙonni suna ganin junansu suna amfani da sannan makarantu misali nan kwango campus ko an kafa intanet a abu a can main campus kuma ana son a nan kwangwa ya amfani da shi shine sai a yi networking sai a haɗa sai zama duk abin da ke kwangon za a ɗauko fayil daga abu samuru ba sai an ce masinjan ruga da gudu ya ce ka ai kai dade hanya akwai gosulo a daga nan kawai sai a ɗauko fayil ɗin da ke can samuru kawai sai a ɗauko shi sai a fitar da shi nan daga samuru sai su ɗauki na nan sai zama wuri ɗaya ne amma wuraren daban-daban suke ko wannan shi ake kira man to sai aka kirkiro babban shi shine one wide area network shi kuma wannan shine hada gari da gari da kuma ainihin ƙasa da ƙasa to ma'anar wannan shine misali yanzu muna da masallaci a nan yanzu wannan lacce ga ta muna yin ta kun san cewa yanzu wannan lacce za a iya haɗa mutanen Kano da Sokoto da birnin Kebbi da Maiduguri da ko ina su ma su je su taru yanzu a wani wuri su zauna kamar yadda matan nan suke ji suke gani haka to har sai a haɗa musu na'urorin da mai tambaya zai iya yin tambaya wannan shi ta ke kira wide area network to wannan ɗaurin auren da aka yi na waɗannan na'urori da waɗannan hanyoyi da muka yi bayani jama'a daga nan ne sai tunanin intanet ya fara zuwa don haka har yanzu ba mu zo magana akan intanet ba da waɗannan sanannu da suka ɗaura aure a 1969 tsakanin kwamfuta da telecommunication gadgets da suka ga cewa a da dai har za a iya haɗa wannan makarantar da ke samuru da wannan da ke kongo za a iya haɗe wadda ke kano da wadda ke sokoto za a iya haɗe wadda take lagos da wadda take maiduguri to ai kuma za a iya haɗe wadda take najeriya kenan da wadda take saudiya da wadda take iran da wadda take amerika da wadda take ingila to shi ne sai suka zauna sai suka yi nazari menene zai sa amma a yi haka to wannan shi ne dalilin da ya sa aka ƙirƙiro intanet yanzu zan amsa wannan tambaya Wani dalili ya sa aka ƙirƙiro intanet abu na farko shi ne. sojoji suna son ya zama suna sane da harkar tsaro da ke tsakanin gari e gari misali akwai barikin sojoji a nan ina a ce anguwar kanawa akwai kuma barikin sojoji a ina a basawa da basa da anguwar kanawa ba, gari ɗaya ba ne to sai suka ga sun iya haɗe junansu suna iya amfani da kwamfutoci da na'urorin sadarwa su ga junansu su amfana da junansu sai aka ce to a ɗauki wannan fasahar a haɗe barikin soja da ke nan zaria da wanda yake jaji na jaji kuma a haɗe shi da na kaduna na kaduna a haɗe shi da na lagos sai aka ga haka tayu to duk waɗannan abubuwan kun ga ana yin su ne ta wannan hanyar jama'a zan zo yi bayani a inda zan faɗi yaya intanet ke aiki shine an turo da saƙon saƙon na bi ta irin waɗannan eriyoyin ne idan ba ta irin waɗannan eriyoyin ba sai ka je ka ga an kafa dish a waje dish din yana aikawa da sakon sama can kuma wani dish din da ke wancan garin shi kuma yana karɓo sakon sannan kuma yana bayarwa zan zo zan yi bayanin wannan insha Allah to dalilai biyu ne suka sa aka kirkiro intanet jama'a dalilin farko shine matsala ta tsaro dalili na biyu kuma matsala ta ilimi matsalar tsaro ita ce duniya ba ta cikin tsaro za ta zauna cikin fargaba idan ya zama kana sane da cewa garin ku lafiya launi amma kuma wani garin ba lafiya ba ne ba lafiya to ba ka da tsaro a inda kake lafiyan ma don wancan rikicin zai iya tasowa zai ci ka baka sani ba to da sojoji suka ga haka sai suka ce to dole ne ya zama sojoji suna da masaniyar tsaro a duk inda suke a duniya sojojin Najeriya da sojojin Amerika da sojojin kaza da sojojin kaza da sojojin kaza ya zama gaba ɗaya suna da masaniyar me yake faruwa ma wuri kaza wuri kaza ba tsaro wuri kaza da tsaro wuri kaza kaza wuri kaza kaza shi ke sa sai a tare wani abin da zai shigo wuri kaza dalili na farko kenan dalilin tsaro dalili na biyu dalilan ilimi shine akwai wani babban malami mai suna a sheikh abubakar mahmudu gumi a najeriya akwai wani babban malami mai suna a sheikh abdulaziz bin baz a saudiya ba su taɓa ganin junansu ba ba su san junansu ba amma suna jin labarin juna sai wannan malami mai suna abdulaziz bin baz sai rubuta littafi yana so ya fitarwa da ɗalibai littafin amma yana so ya ga menene mala abubakar gumi zai ce akan littafin to yanzu sai ya taso tun daga saudiya ya taho najeriya kenan ko to akwai aiki sai aka ce to anan akwai buƙatar da abubakar gumi da bin baz ya zama duk dare za su zauna su tattauna su nuna wa juna ayyukan da suka yi don su amfani juna su gyara wa juna kurakurai in suka tashi sai su fitarwa da ɗalibai abu guda sai zama ɗalibai ba rikici ke dalili na ilimi kenan ko wani abin sha'awa shi yasa kuka ga mafi yawancin injiniyoyi masana a wannan harka ta mu ta kwamfuta da communication ba sa saɓani da juna saboda in kai wani bincike ka gano abu sai ka nuna wa duniyar masana sun gani sun tabbatar sun yi gyara sannan sai ka fitar da abu amma a ina za ka nuna a ɗakin ka za ka zauna kawai sai ka aikawa da kowa in ka aika musu sai kuma ka ce to shikenan za mu zauna rana kaza za mu yi taro na haka sai ka zo ka gyara zama a ɗakin ka kana ɗakin ka za ku yi taro za a duba littafin ka da ka rubuta wancan yana ainihin ƙasar Venezuela wancan yana Thailand wancan yana Saudiya wancan yana Moscow sai a zauna sai a yi taro sai a ce wuri kaza da ga abin da ya kamata ka ce saboda ibnul qayyim ga kaza kaza kaza da yace sai ka ce to ai wannan magana ta ibnul qayyim ni ban san ta ba sai ya ce to ga ta nan bari in turo maka ita sai turo maka sai dan baka dan minti kaza sai kai nazari sai ka ce eh haka ne to bari in gyara sai ka gyara ka gyara ka gyara sai ka miƙa mai ka ce ka gani eh yayi eh sai wani ya ce to ai a gyaran da ya maka shi kuma wuri kaza akwai kuskure sai zama a dare guda sai manyan malaman duniya sai su taro sai gari ya waye an gama gyara wannan littafin aka fito da shi ba malamin da zai ce ba haka to samar da saduwa da juna tsakanin manyan malamai da professors da jami'o'i da hukumomi da al'amuran da suka shafi masana'antu shine dalili na biyu na kirkiro da intanet a nan da zan tsaya an kawo muku wata kissa wadda za ku gada da intanet da abin ya fi armashi wannan kissar ita ce tsakanin wani malami mai suna ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah da wani malami mai suna al shafi Shatibi ibn ya rayu a gabashin duniya Shatibi ya rayu a yammacin duniya ba su taba ganin juna ba ba su taba jin junansu ba ko sunan junansu ba su taba ji ba Shatibi sai ya zauna ya rubuta wani littafi sai sa littafin al-Ittisa wannan littafin yana magana akan riko da sunna da fada da bid'a zamanin su ɗaya da Ibn Taymiyyah ibn taymiya kuma sai zauna sai rubuta wani littafi mai suna a ainihin iqtida'us siratal mustaqim waɗannan littattafan da aka ɗauka aka duba aka gani sai aka ga kamar suna kallon junansu ne suka rubuta wannan na gabas kuma wannan na yamma kuma har suka mutu ba su ji labarin junansu idan ya zama waɗannan manyan malaman sun yi haka su wannan na tabbatar da maganar wannan wannan na tabbatar da ta wannan me kake tunani inda suna da wannan fasahar da za su iya haɗuwa a dare ɗaya su haɗa aikinsu da abin ya ta haka armashi sannan wannan malamin da mai suna al-imam shatibi ya rubuta littafi na usulul fiqh ya sa mishi al almajirin wancan malamin ibnu taymiya almajirin shi mai suna ibnu al-qayyim ya rubuta littafi a'lamul muwaqqi'ina ko i'lamul muwaqqi'ina na usulul fiqh sai littattafan suka kamar suna kallon junansu a halin ba su taɓa ganin junansu ba ba ƙasar su ɗaya ba ba su taɓa jin labarin juna ba amma zamani ɗaya me kake tunani a ce sadda ibn qayyim ya gama rubuta shafi na farko ya miƙa wa shafi ya gani aikin ba sai ya kai haka armashi to haka jama'a dalilai biyu ne suka sa ka kirkiro ainihin kuna yi ko dalilai biyu suka sa ka kirkiro fasahar intanet dalilin farko dalilin tsaro dalili na biyu fa dalili na ilimi abin da muke cewa muna kira zuwa ga malamai wannan matsalar kashi mata hassada ba albani ne ya kawo ta ba albani kawai yana lacca a kanta ne in suka hassada a kanta za ta ci su kamar yadda aljanu suka ci su a wannan wurin albanin ne ya zauna yana wa'azi akan aljanu malamai suka haɗa kai suka ce ƙarya ne ana nan sai matsalar sai ta zo ta ci su abin da ya dame su kawai shi ne tun da dai a bakin albani aka ji sun manta ba fa albani ne ya tsara ba ya zo ya faɗi wani abu ne wanda yake akwai shi don haka sai suka asarar fa'ida da yawa da ke ga harkar nan ta rukuya amma a munafunci yanzu sai muka yi ta kama su suna yi mun kama wasu a abuja wasu a kaduna wasu a nan kano ram an kama su amma kuma sun ce kafirci ne to kaga sun kafirta kansu su ta dawo kansu abin da muke cewa malamai su tsaya wannan harkar su mata kyakkyawar fahimta ba lallai ka je wurin albaniya ya koya maka ba za ka je wurin kowa ya koya maka amma karka ki matsalar saboda albani ne ya kawo za ka yi wa kanka asara kuma za a baka a baya duniyar ilimi a yanzu dangane da harkar da ta shafi ilimi tana amfani da intanet ta wajeji da yawa daga cikin wajejen akwai wannan shi ne sai ka zauna sai ka rubuta littafi in ka rubuta littafi yanzu sai ka ɗauki littafin sai ka aika wani malami da ke ƙasar saudiya ko yake ƙasar pakistan ko india sai ka ce ala ta malam ga littafi na rubuta ka duba mai ya duba ya gyara ya gyara ya maka gyare-gyare da faɗakarwa in ba haka ba za ka iya kai littafin ga taron malamai misali tafsiri ne ka rubuta sai ka je ka kai shi daba ta alkur'ani akwai daba ta alkur'ani akan intanet jama'a akwai fage na alkur'ani tafsirin rabbul azhani ila ma'anin qur'an ka rubuta sai ka kai wa malamai shi sai a zauna a dare guda ko a aji kwana biyar ko makamantan haka sai a tattauna a kai misali shi wannan tafsirin da ka rubuta ba ma gashi a rubuce cikin kwamfutar ka abin da ya rage ka kai a buga sai ka tafi multaka halin qur'an akwai wata mahada ta alaran ma ne kawai ke shiga wurin in kai malamin fiqh ne ba ka shiga ba in kai na arabiya ne ba ka shiga ba da sunan manci ake shiga sai ka ce tafsiri ne ka rubuta kana so za ka fara karanta shi bana a Najeriya amma kana son ka ji me ra'ayin malamai sai ka ce ba tafsirin sai ka miƙa musu kowa ya zauna a sadda yake da lokaci ya zauna ya duba abubuwan da zai ce ya ce to sai a sa ranar taro sai kowa ya zauna ya ce a shafi kaza wuri kaza mas'ala kaza da ka kawo ibn kasiri na nuna mai rauni ce saboda kaza kaza kaza a zauna a yi taro misali a ce ku fara taron kamar sha biyu na dare zuwa karfe hudu na asuba kun tashi kuma kana na ɗakin ka in kai sallah asuba ba ka kwanta ka bacci ba ina fata an gane to sai ka zo sai zama tafsirin naka gashi a nan tudun da dan ka rubuta shi ko a ilmoma ka rubuta shi amma kuma duk duniyar malamai sun ga tafsirin sun yarda da shi sannan ka zo kana karantawa an amfana ko ba amfana ba an amfana to wannan kaɗan ne daga cikin amfanin mukan da ke cikin harka ta ainihin wato dalilan da suka sa aka ƙirƙiro intanet da haka yanzu daga wannan bayanin na wato za ka fa fahimtar to menene intanet kenan sai yanzu zan amsa tambayar menene intanet jama'a intanet wato wata hanya ce da ake bi ake haɗa wasu haɗaɗɗun kwamfutoci da wasu na'urori na sadarwa da ke ko'ina a duniya kar ku manta a ɗazu nake cewa ga lan lan shine ka haɗa wannan kwamfutar da wannan kwamfutar da wannan ga su a wuri ɗaya ka haɗa su ko a ɗaki ɗaya ko a gida ɗaya ko to yanzu waɗannan me za ka kira su networking an haɗa su ko waɗannan kwamfutocin na yanzu in ina so kuma sai in haɗa su da na abokina da ke samu me amfanin haka shine mu rinka cin moriyar juna yanzu ya zama network ɗina na haɗa shi da network ɗin abokina ko to kamar yadda yake zan iya haɗawa da network ɗina da nashi haka wani ne kwamfuta ɗaya ba kuma za mu iya bashi dama ya haɗa da namu kun ga can network da network can kuma kwamfuta ce kwaya ɗaya haka ne to haɗa network da network da network daga na gida zuwa na anguwa zuwa na gari zuwa na ƙasa sai a koma ƙasa da ƙasa samar da wannan haɗa network na ƙasa da ƙasa sai aka yi tunanin to yanzu kenan daga nan Najeriya za mu iya aikawa da rubutaccen bayani zuwa kwamfutar wani da ke Ingila saboda ne mun haɗa kwamfutocinmu da nashi haka ne ko? to wannan shine asalin network da ya haifi network don haka ake ce mishi internet international networking shine international network sai aka daɗe za ka ce inter net can aka batso farko can aka batso farko international sai aka ciro inter network sai aka ciro net za ka ce internet international network ai the network of the networks wato haɗakar harhaɗuwa ko sarƙaƙuwar sarƙafa sarƙafa na fata an waɗannan kwamfutocin ka haɗe su ka haɗe su wani ya haɗa nashi wani ya haɗa nashi sai zama dukkan haɗe su to ne ake kira network shi ne ake kira internet don haka ana iya kiran shi internet an gane ana iya kiran shi da cikakken sunan shi international network ana kuma iya kiran shi information super highway babban gwada bayani na duniya fasara shi da hausa kenan babban gwadadan bayani na duniya shine information superhighway wato wata babbar hanya da bayanai ke shiga junansu to abin da ya sa muke so ka fahimci dalilin da ya sa ake kiran shi na duniya shine wasu kwamfutoci ne nan a harhaɗa a zaria sai aka tattara su kuma sai aka haɗa su da wasu harhaɗaɗɗu a sokoto sai aka harhaɗa na najeriya gaba ɗaya da ke a harhaɗe kuma sai aka je aka haɗa shi da wata ƙasar da ke a harhaɗe kaga harhaɗuwar harhaɗuwar harhaɗuwa na fata an gane to kun ji ma'anar intanet kenan to sai aka samu matsala kaɗai abin da za a iya aikawa ta wannan hanyar shine rubutaccen bayani za ka iya aikawa ta intanet da rubutu amma ran da ka zo za ka aika da wani hoto ko bidiyo sai ya ki shiga sai aka samu matsala to yanzu ya za a yi kenan to shine masana suka zauna suka kirkiro amsar da zan ba ku abin da kuke jin ana cewa ww wannan ww din da ba shi to da matsala ta faru don haka ww nan da kake ganin shi wai ww a'a akwai magana sai suka ce to tunda intanet baya daukan hoto ya za a yi kenan shine aka samu masana sai suka kirkiro wannan fasahar yau shekara goma sha ɗaya da ta wuce sai suka sa mata world wide web duniyar gizo shi kenan fasarar ta kenan je ka gidan gizo gizo ka ga yadda yake sarkafa sarkafa ko tun ka dubi yadda tsarin yake an haɗe duk kwamfutocin duniya haka kuma ana iya aika da komai ta wannan hanya don haka ya zama za a iya aika da rubutu za a iya aika da hoto za a iya aika da duk abin da ake so wannan ww din ita ce ta ba da damar hoto ya shiga intanet inda ba ta to rubutu ne kawai zai shiga intanet da haka in aka ce maka me bambancin intanet da web sai ka ce intanet ita ce fasahar aikawa da saƙon web din fa fasahar da ke taimakon kowane irin saƙo ya shiga da haka intanet daban www daban ku kiyaye jama'a to a nan yanzu bari in yi bayani ai dai kun ga zina bayyana yadda waya take shiga daga kano ta shiga kaza kaza to wannan sanda ka sa www din nan to yanzu kana ce kwamfutar ka kenan to yanzu ta tashi daga inda take ta je ta haɗu da sauran kwamfutocin duniya sanda ka ce mata www abin da ka ce mata kenan wai mu tafi world wide web mu tafi duniya to da ku ce duniya sai ka ga tana jiran to ina za mu mun shiga duniya yanzu ina sai ka ce mata honda sai ka rubuta honda anan to duk abin da ka rubuta in ka gama sai ka sa dot in ba haka ba za ka fahimce shi ba to sai ka rinka samun matsala kun san wani da wani bai sa full stop to sai in ka sa in ka ki sa mata sai ta kasa fahimta za ka wata fasaha ko baka sa ba sai ita ta sa da kanta saboda dole ne don haka sa sa www suka sa honda to da ka sa honda to shi kenan akwai wata fasaha sai ka bi cikin duniyar sai ka gano ina ne ake kira honda sai ka tafi wani kamfani ne honda dot com me ma'ana com din nan shine commercial wato wai kamfanin honda na kasuwanci ne kenan shine ma'ana com din commercial don haka in kace www.honda.com wai kana cewa mu shiga duniya kamfanin honda na kasuwanci shi ke nan don ka sai ka kai kawai don gurin jama'a mun gane wannan to bari mu ɗana mu gani ko za mu ji na fata an gane Allah ya taimaka a sarara jama'a yanzu kun gado da muna wurin nan da da kafin minti kafin yan sakon da suka wuce ko kafin minti ɗaya waɗannan kwamfutocin ne kawai ke ganin junansu yanzu an mun haɗa su sun shiga duniya yanzu sun shiga intanet yanzu yanzu sun shiga intanet to shi kenan bari mu shiga dabar da za mu kwaso ko kuma mu miƙa kanmu ga sauran abin nan ina fatar kuna ganin wannan wurin a nan wurin ake so za ka sa wannan ww din kun ga w na ɗaya w na biyu w na uku sai ka sa full stop ne dat an gane to sai ka ce honda sai ka danna h sai ka danna o sai ka danna N sai ka danna d sai ka danna a honda to sai ka sake sa full stop shine bat sai ka sa c o m to sai ka dawo da abin nuna bayanin ka ga wata nan ka ga wata kibiya nan sai ka zo sai ka danna ta don haka ku duba da kyau za ku gana jawo abin gashi kuna ganin wani dan kibiya to wannan kibiyar sai ka banna in ba haka ba sai ka danna yanta to yanzu shi kenan mun sallama kenan ku rinka duba nan ba ga wani koren abu na fitowa to yanzu ana tafiya kenan ana tafiya kamfanin Honda ne ba shi nan an hau matakala ta biyu saurin intanet ɗinka yake za mu zo ne magana akan sauri ko rashin saurin intanet wannan fasahar da nake amfani da ita wata tsohuwar fasaha ce amma dan ta zama ita ce za ta yi mana sauki kawai anan kun gani gashi nan hawa dai ake ta yi yanzu ana kusan matakala ta ƙarshe da Allah ku saurara kada mu je su ce muna surutu mata ku shiru kada mu je su ce muna surutu ba za mu shiga ba <laughs> kun ga jama'a mun zo kamfanin Honda gashi nan yanzu nan kamfanin honda ne gashi nan kana duba sai ka dubi me kake so gashi ya ce honda automobiles gashi da acura ina gayu allah sarki gayu rahmatullahi alaika gayu ba kufuru gashi eh honda sai ce atvs engines ga injina ga honda jet ga generators to ina masu ɗauke wuta ga generator ko shi za a shiga a siya bari mu shiga yanzu kun ga mun shiga kamfanin Honda ne sai abin da muke so yanzu mun zaɓi janareta ga wurin janareta nan to ana buɗo mana shafin to kun gani fa jama'a yanzu kawai ana jira inda kuɗi akan kwamfutar nan yanzu sai mu latsa sai mu rubuta adres ɗin mu sai mu koma sai mu samu an kawo kun gani ha an buɗo shafin janareta mai yiwa ma su nuna mana hoto mu zaɓa kun gani ko kun ga honda honda generators the power of choice kun ga kirari kun san sai da talla sai da abin nan sai da kudan ana kore haka ka gani a shinan honda power equipment a shinan to yanzu nan sun buɗo maka gashi nan bai gama budowa ba yana ƙoƙarin buɗo maka wasu bayanai ne ruwa ne to ko mu shiga ruwan sama dot com ne ina fata an gane to jama'a ku saurara a nan ga bayanai na generator iri-iri ga shi aka ce honda generators choosing a generator compare honda generators ga shi nan da Allah ku saurara mata idan kana so ka siya kun ga inda nan yatsa yake nuna nan to wani rubutu ne bai ɗauko mana shi bane sosai nan din nan nan zaka laba to daga nan ne in akwai kuɗi akan kwamfuta ka zan nuna mana yadda ake sa kuɗin in ka sa kai sai ka siya sai ka biya daga nan sai a rubuto maka cek sai a aiko maka sai ka rubuta adireshi shikenan sai a ce maka rana kaza lokaci kaza in ka zo sai a ce ka gabatar da wannan rasit din kana gabatarwa sai a ce ga hondanka to kun gani ko gashi nan kun fara ganin wasu hotuna na wuce to kun gani gashi nan shikenan ma duk an huta bari mu zoom in kun ga generator ko Allah ku yi haƙuri a nan ne za ka zaɓi irin generation da kake so yanzu wannan wani ɗan ƙaramin generator ne na honda idan ba shi kake so ba ga shi za ka ce select a model zaɓi da kanka wai abin ya yi yawa a ce maka iri kaza sai ka Ba shi nan select a model idan kana son eb11000 da ka danna shi kenan ka danna sai fito gashi shop online sai a fito maka duk irin wanda kake so shi kenan sai ka rubuta da irin bayanan sai a ce maka ka zane kudin shi sai ka biya to ga wani abu da yakan faru a intanet in kawo intanet gashi sai ake ba mu wani gargaɗi aka ce security alert ga wata faɗakarwa cewa about to view pages over a secure connection kana dab da ka shiga wasu wurare waɗanda aka tsare ka yadda sai aka ce any information we exchange with this side cannot be viewed by anyone else on the web duk wasu bayanai da kake nema dangane da wannan ma'ana ka saki jikinka ba wanda zai sani daga kai sai wanda kake siya a wurin shi shikenan mun ce mun yadda to yanzu yana buɗo mana waɗannan bayanan sannan wani sirri da nake so ku gane abin da ke wahalar da mutane game da wai sai mutum ya ce me website duk wani abu da ka san shi sunan shi na website din shi albani ka sani buga albani.com buga gumi.com duk wani abu da ka san ya shahara kawai buga sunan shi ka in bai hau ba sake canza sa .net ko org za ga ya kamo maka wannan abu dan haka ka daina wahalar tambayar to ai baka san website din ba duk wani abu da ya shahara sunan shi shine website din shi dan haka musulunci mai sunan musulunci islam to buga islam.com duk abin da ya shahara kawai shi zaka bincika da shi to wannan da misali ne ne mana jama'a zan yi mana bayani insha Allah ta'ala akan hanyoyin da ake hada internet yanzu ba nan mu a hada muke jama'a idan mun so yanzu a nan za mu iya karkata kamera mu ta kalle mu sai mu hada sai mu harba wani wurin sai a gama a wani wurin yanzu ba sai an ce gyara zaman ka ba yadda muke dinnan haka don yanzu a haɗa muke da duniyar <laughs> na fata an gane har yanzu yana buɗo wannan janareton da muka zaɓa ne saboda duk inda kake buɗo hoto akan intanet wannan www din ita ce za ta yi aikin buɗo shi to wani hoton yana da girma wani hoton yana da nauyi don haka kaga gashi a hankali abin yake amma wannan tafiya a hankalin ta faru ne saboda fasahar da muka yi amfani da ita ta haɗa intanet ɗin, wata tsohuwar fasaha ce ta da amma glo suka dan gyara ta sai muke amfani da ita kawai ina fata an gane sunanta glo direct Allah ya taimake mu to kuna nan kuna ganin wannan bari mu ci gaba da lacca in ya budo sai mu abin nan yaya internet ke aiki yaya internet ke aiki wannan wata tambaya ce wadda take da saukin a amsa ta inda ka fahimci bayanan da muka yi dazu yaya telefon ke aiki muka ce daga nan idan ka buga waya za ta tafi zuwa ga nitel ɗin garinku nitel ɗin garinku kuma tana da area ita za ta aika ko to kusan fasahar irin haka ce intanet yake bi yake aiki da ita yanzu ku ɗauka cewa wannan littafi ne na rubuta shi a nan zaria ai dama za a yi typing ɗin shi a kwamfuta ko to yana nan a kwamfuta an yi typing ɗin shi ba tare da wata wahala ba idan na tabbatar da cewa ya kammalu duk yadda nake so ya tabbata to shikenan sai in ce to bari buɗe website bari buɗe daba ta intanet wadda ainihin zan yi amfani da ita To mun in aika da littafin wannan littafin ku duba jama'a sai a sa shi akan kwamfutar nan daga kan wannan kwamfutar sai in dubi shin zan aika da shi ne kan wani website wato na wani to a nan ne nake so ku natsu wanda wannan shi zai amsa mana waye mallaki intanet jama'a amsa tambaya ita ce babu wanda ya mallaki intanet da haka ka daina kawo shubuha cewa to ai intanet din nan na yahudawa ne wadarin a'a ba wanda ya mallaki intanet bari baka misalin intanet ka fahimta yanzu misali sai a ce an fara sai da fili a nan zaria a sabuwar anguwa sai na je na sai fili kai ma sai ka zo ka sai fili sai ka zama makwabci na ba haka bane ga gida na ga naka sai suka zama a haɗe haka ne ko ana nan sai muka cika anguwar da gidaje to tambaya yanzu anguwar nan ta waye ta masu gidaje ce a wurin to haka intanet yake ni ina da wannan kai kana da wannan sai kawai ya zama mun haɗu to waye mallaka ko ya mallaki nashi ne an haɗu ne kawai to me zai faru wannan anguwar suna tudun wada ko sai kuma wasu suka je sai suka Allah mata ku shiru sai wasu suka je wata anguwa mai suna kwarin dan goma sai aka yanka gidaje a nan ana bayarwa wannan anguwar su ma sai suka cika ta ana nan ana nan sai kwarin dan goma ta zo sai ta haɗe da ina da tudun wada misali to yanzu in ka haɗa tudun wada da kwarin dan goma ta waye ta haka intanet yake ba wanda ya mallaki intanet jama'a shine ni da kwamfuta ta na jona kai kuma ka jono mun zo mun haɗu to amma me yasa to ake biyan kuɗi in ba wanda ya mallaka wannan ita ce tambaya mai saukin a amsa ta ita ce yayin da kai gida ni ina da gida a nan cidin wada kai kuma kana da gida a ɗan magaji sai na ce ina so yarana suna makaranta a ɗan magaji ka bani ɗaki ɗaya haya zan biya ko ba zan biya ba to abin da yake faruwa kenan saboda haka sai na ce ina so zan zuba wasu bayanai a kan intanet ɗinka a ɓangaren ka shi ne sai a ce to za ka biya kaza kuɗin haya ne kake biya Na ga sai a ce za ka biya na shekara ko na shekara biyu kuɗin hayar bayanan da kake zubawa ne ba wai kuɗin intanet ɗin ba ne? a kuɗin haya ne kun ba haka ba fa zuba akan website ɗinka sai ka buga www.ibrahimmusa.com kana bugawa sai ka tattara bayanan ka sai ka zuba sai ka ce jama'a duk wanda yake son ganin littattafai na ya duba ibrahim musa com kamar wani malami mai suna haruna yahaya malami ne duk abin da ya rubuta sai ya zuba a dabar shi don haka yanzu shi ba zai biya kuɗi na haya na can ba me zai biya shine kamar yadda kake biyan kuɗin telefon kuɗin sakonnin da ke tafiya wannan kam dole za ka biya domin sakonnin akwai wasu da suka je suka kakkafa kayan aiki waɗanda su ne suke haɗawa a isar don haka jama'a intanet ba na kowa ba ne intanet kuma ba biyan shi ake ba don haka barazanar da za a ce wai suwa za su yi barazana cewa za su tsaye da intanet to su tsayar mana ina fatan mun gane kamar wani mai misali daga birnin gwari ya taso ya ce wallahi mutanen tudun wadda zare ku tashi ta ce kai waye sai ya ce ni ma ina da gida a birnin gwari ku tashi sai wani wawa ya ce to yana mana barazana fa don mu sai da gidajen mu koma ƙauyukan mu kamar haka ne mutane suke cewa waɗannan bayanan da kuke zuba akan intanet kafirin nan ba za su kwashe su ba wata to ma ba za su rufe intanet din ba da ya za su rufe su sai in har mutumin birnin gwari din nan zai zo ya ce to ya soke tudun wada ya tashe in har zai yi to zai yi haka zai yi daga birnin gwari ka taso ka ce tudun wada zariya ka soke ta a tashi zai yi to ba zai yi intanet ba kenan kai ma kai haka waɗannan su ne hikimomin da aka ce a haɗa laccan nan saboda irin waɗannan tunanin da ke cikin ƙwaƙwalen mutane a kawar musu da su ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan shafin ya yi nauyi kwarai da gaske ina ji shi yasa har yanzu bai abin nan to kaga sai ka koma baya sai ka dubi me kuma zaka bukata Allah ya taimaka to yanzu mun amsa tambaya akan waye mallaki intanet ko yanzu an ji dai cewa intanet na masu shi ne ko kamar yadda yake tudun wada ta suwaye ta masu gidaje a tudun wada ce ko kuwa wanda yake da gida a tudun wada ba zai biya haya ba wanda bai da gida fa zai biya haya to kai ma in kana da website da zaka biya hayar website ba sai dai ka biya kuɗin service kamar yanzu mutumin da yake da gida a tudun wada in ya jawo nefa zai biya ko ba zai biya ba zai biya kuɗin ruwa ko ba zai biya ba zai biya na telefon amma zai biya kuɗin haya to wanda yake da website ba zai biya kuɗin hayar site ba amma zai biya kuɗin services da ake mai hidimomin da ake mishi haka abu ne mai saukin a fahimta jama'a dangane da cewa kuma yaya intanet ke aiki ina ganin wannan ita ce tambayar da ba mu karasa amsa ta ba shine muka ce sadda ka tura bayanai nan to idan har a gidanka ku ji jama'a in a gidanka kake so ka haɗa tukulluma ta intanet yadda kai ma yanzu za ka rinka bayarwa an gane ba wai kawai 'yar kwamfuta ɗaya ba za ka haɗa kwamfutoci da yawa kuma kana so kai ka mallaki komi naka na kanka to shine da hanyoyin jama'a hanyar farko da aka fara an fara da fasahar wannan wannan fasahar telefon jama'a don haka a waɗannan zamunan sai aka yi irin wannan handset ɗin na telefon Ga shi kamar yadda kuke ganin shi yana da huda guda biyu wannan za ta taho daga jikin asalin nitel ita ce za ka soko ta a bango sai ta shiga telefon ɗinka wannan kuma sai ta zo sai ta shigo nan ta shigo bayan kwamfutar ka sai a zo sai a yi maka saiti sai ka tafi waɗannan hidindimu da muka ce sai ka je ka yi rijista an gane in ka yi rijista kenan sai a haɗa maka dialogue ake cewa wannan ita ce fasahar da aka fara amfani da ita amma ba ta da sauri jama'a don wani lokacin sai kai minti talatin baka kwafa shafi ɗaya ba gata nan yanzu irin ta muke fama da ita na gaya muku tsohuwar fasaha ce saboda mai ta da sauri yanzu har yanzu shafin ne muke kokarin kwafowa kuma yanzu nan yana tafiya ne amma tafiyar a hankali yake to wannan fasahar ta dialogue da ta zan ba ta da sauri sai aka ƙirƙiro ta fasaha da aka sa mata DSL sai a kawo wata 'yan na'ura sai a sa tsakanin tarhonka da kwamfutarka sai ƙara wa tarho ɗin sauri sai zama yana iya ɗibo abubuwa cikin gaggawa to daga nan sai aka zo da wata fasaha ita ce sai ga an zo an aje dish wannan dish da za a aje sai a aje maka shi a inda ya dace ku duba sai a aje shi a ƙasa kun dai san dish irin na satellite to irin shi za a zo a aje ana kiran shi dish saboda mutane su gane dish suna ne gwari-gwari amma asalin sunan shi shine vsat vsat very small apertured menene menene gashi wannan dish ku duba da kyau jama'a nau'i biyu ne akwai mai aikawa da karbe ya aika ya karba wannan ana kiran shi broadband akwai wanda kuma karɓe yake kawai akwai wanda yake kuma aikawa yake kawai idan kai kana harka sosai to kana buƙatar broadband ne jama'a domin kai za ka rinka aikawa za ka rinka karɓe kuma ma har mai yiwa za ka sanwa wasu to sai ka zo ka kafa sai kalli tauraron ɗan adam wannan dish in ya kalli sama jama'a sadda ka tattara bayanai cikin kwamfutar ka nan za ka turo bayanan cikin wannan na'ura taka wadda kake ganin ta kamar dikoda ko kamar video idan ta shigo nan ita kuma sai ku ga ita ce ake jan waya sai ta je sai ta hau dish ɗinka ai kuna ganin duk inda dish yake akwai waya ko wayar kuma tana shiga ɗaki in ta shiga ɗaki ba cikin kwamfuta kai tsaye take shiga ba kamar yadda dish ɗinka da kake kallon satellite wayar in ta shigo cikin talbijin take shiga sai ta shiga cikin wata na'ura da ake cewa decoder sadda wannan na'urar ta tattara bayanan ita kuma sai ta turo wa dish din to dish din ku duba jama'a idan dish din na aikawa ne yana sama yana kallon tauraron dan adam sai ya harba wa tauraron dan adam shi kuma tauraron dan adam din ya danganta wani na karɓe ne da miƙawa malam da Allah ku buɗe! da Allah ku bude shikenan ku yi shiru gaba daya malam yi shiru ku duba jama'a idan dish din nan da idan idan tauraron dan adam nan na karbe ne kawai da miƙawa to sai karba sai miƙa idan kuma na karbe ne da aikawa sai karba sai aika da Allah jama'a ku daure ku yi shiru jama'a ga bayanin jama'a yayin da ka aiko da bayani daga kwamfutar ka ya shiga cikin dish sai zama tauraron dan adam din da ke sama yana da fuka-fukai biyu ne wani sai ku ganshi shi ya haka ya kalli nan ta bangaren dama kuma ya kalli nan ta bangaren hagu shine sai karɓo saƙon daga ƙasa sai zo kuma sai ba da shi nan ko kuma da ke wata ƙasar sai ku sa dish sai karɓo na haka sai zama wancan dish da ke ƙasa ya miƙo tauraron ɗan adam tauraron ɗan adam ya miƙowa wancan dish da ke ƙasa shi kuma a wata ƙasar shi kuma wancan dish ɗin sai bayar ga wata kwamfuta haka ake yi sai zama wancan dish ɗin yana ainihin bayarwa tauraron ɗan adam kuma yana karɓe yana miƙawa wancan dish kuma na ƙasa yana karɓe yana bayarwa kun ji wannan da kyau wani dish din kuma zai zama zai bayar kuma zai karba to zai zama tauraron dan adam din da yake kallon shi to shi ma mai bayarwa ne da karbe to suna musaya ga juna kenan shi dish din ya ba tauraron dan adam din kun fahimta shi kuma tauraron dan adam din in ya karbo ya sake bashi to akwai irin wannan irin su sun fi tsada mun fahimci wannan da kyau jama'a akwai tauraron dan adam din kuma da ya zama relay station ne kawai shi bai da wani amfani kawai mika karɓe yake mika shine in ya karɓo sai ya sake ɗaukan wannan sakon sai tura wani tauraron dan adam din shi kuma wancan tauraron dan adam din ya tura wani to in kuka ga haka wuri yayi nisa na ka sai a sa tauraron dan adam din sai ya zama kamar yadda wannan ke amfani irin waɗannan eriyoyi na MTN da Nitel sai zama shi ma haka yake yanzu wannan <clears throat> za ta zama tana karɓe tana ba wannan an gane jama'a to waɗannan su ne takaitattun bayanai akan yaya intanet yake aiki shine intanet yana aiki ne ta hanyar a tara bayanai daga kwamfuta a miƙa shi zuwa ga na'urar sadarwa na'urar sadarwa ta sake tattara waɗannan bayanan ta miƙa su zuwa ga wata ainihin kwamfuta ɗin ko kuma wata ainihin wato network ɗin Allah ya taimaka to ina ga mafi yawancin abubuwan da ya kamata a amsa an amsa su sai wata tambaya wadda za ta taso ita ce intanet iri nawa ne jama'a intanet iri uku ne a gurguje iri uku ko iri hudu akwai intanet wanda ka sani wanda tunda ka tashi ka ji ana intanet ake cewa intanet ina son kusan akwai wani abu da ke faruwa a cikin wannan harka ta fasahar zamani duk abin da aka daɗe da shi sai ka ji masana suna ce mai na gargajiya don haka yanzu wannan intanet din sunan shi traditional internet ya zama na gargajiya don kowa tashi ya ji ana intanet intanet to ya zama traditional ko conventional wato ko ka ce wanda aka saba shi aka saba ji ko to wannan intanet ɗin ya yi ƙoƙari kwarai da gaske sai dai yana da matsala shi intanet ɗin nan da muke amfani da shi daga cikin matsalolin shiga su irin su yanzu ya nuna mana shine mun yi kokarin buɗe wani shafi abin ya gagara haka ne tare da cewa wannan fasahar da muka yi amfani da ita ita ce ta taimaka wajen gagarar amma mu sani da cewa wannan intanet din an gano kuma bai da sauri ba me ake hawa ana zuwa tafiya jaki sai doki ya fi shi sauri sai raƙumi ya fi su sauri ko ana nan sai me a sai buraka kun manta ne buraka ta fi doki sauri annabin da ya hau buraka sallallahu alaihi wasallam buraka ita ce dabba mafi sauri dan in ta daga kai ta kalli wuri inda idan ta tike nan take jefa kafarta to buraka ta fi doki means of transportation kin ana nan sai dan adam ya kirkiro fasaha ta ainihin keken doki shine a rataye wasu kafafuwa na keke sai doki ya rinka ja wannan ma fasaha ce daga nan sai kuma aka samu shi dan adam ya hau kan wannan kafafuwan yana juyawa da kafa keke aka tayo zuwa ga mashin kowa ya san mashin din farko da ya fara zuwa sai ya zo da siffa irin ta keke shine ake cewa keken wuta bahaushe ce mobila ina fata an gane bari in dan yi mana wata wakafa kaɗan yanzu kun ga waɗannan abubuwan da muke gani generators ne iri iri jama'a ko yanzu kana so yanzu za ka iya fito da su a takarda ba abin da zaka yi sai ka tafi inda daidai hoton printer yake kaga hoton printer nan da ka ce print ka hada da printer shikenan sai waccan printer sai ta dauka sai ta fitar maka da shi a hoto sai ka miƙa wani ka ce gashi nan daga internet ka ɗauko shi ina fata an gane za mu yi printing ɗin shi in Allah su Allah ya taimaka to wannan fasaha ta intanet jama'a ta amfanar kwarai da gaske amma ta tana haifar mana da matsaloli na rashin sauri da wasu bukatu da ake bukata saboda kun san kullum bukata tana faruwa ne tare da ci gaban rayuwa ko misali in kana da matarka da ɗanka ɗaya ɗaki ɗaya ya ishe ku ran da kake da mata ɗaya da 'ya'ya goma fa eh kaga ɗakuna ko to duniya tana ƙara faɗi bukatun duniya na ƙara yawaita sakamakon haka sai aka ce to ashe wannan intanet ɗin ya zan yana da ainihin matsala yanzu masana suna nan suna ƙoƙarin ƙirƙiro wani wanda suka samu shi. internet 2 internet 2 to me bambancin internet 2 da internet conventional ko traditional internet bambancin su kawai abu ɗaya ne shine sauri da rashin sauri wannan dinnan na yanzu a haka da muke ganin shi bai kai saurin wanda ake kokarin kirkirowa ba Da haka masana suna can sun hana ido bacci suna aiki Allah ya taimake su wannan kenan to shi intanet din kuma an ka kalle shi ta wani wuri ya kasu kashi biyu yayin da wannan fasaha ta intanet ta tabbata sai masana suka fara tunanin ko zai yiwu a kirkiro intanet a gida wato a gidana ne kadai in yi intanet na da matana da 'ya'yana intanet din gidanmu ne yanzu ba network ba intanet din gidanmu sai suka ce zai yiwu don haka duk fasahar da intanet ke da ita sai aka ɗauko kawai sai aka takura ta a gida ɗaya don haka a gida ɗaya sai a intanet sai zama ni mai gida ina da intanet ɗanawa ne yana da nashi ɗanawa ne yana da nashi kowa kuma yana da website ɗin shi wannan shi ake kira intranet intranet intranet allo cika shi na fatan kuna gani intranet intranet shine intanet ɗin cikin gida ko cikin ofis ko ma'aikata ɗaya ita kaɗai kamar yadda intanet na duniya yake duk abin da yake da shi wannan yana da shi amma shi kawai na gidan ne shi ma kuma ana shiga shi da www www.danauta.com misali sai ka shiga website din dan autanka www.megadi.com shine kowa da nashi a gidan har mai har kuku shine internet na gida to yanzu kai ka na gidanka ni na yi na gida na wane yayi kuma muna son mu rinka sanin amfanin juna da cin amfanin juna zai yiwu sai masana suka ce zai yiwu sai suka kirkiro wata fasaha da ke hada intanet din wane da nawa ne sai suka sa mata extranet kawai bambancin kenan extranet extranet wannan shine intanet da intanet din wasu ma'aikatu su haɗu suna amfanuwa da junansu jama'a waɗannan su ne ainihin yadda bayanin intanet yake sai bayani daga ƙarshe-ƙarshe shine ta yaya zan haɗa intanet a gidana mutane na cewa to ta zan hada intanet a gidana hada intanet jama'a abu ne mai sauki musamman yanzu Allah ya kawo mu lokacin da al'amarin intanet din yayi sauki misali ya kake kake hada wutar nefa a gidanka in ka gina gida ya kake yi hawa sama kake ka jawo ashe kana neman wasu mutane ne ko to intanet ma in kana da kwamfutar nan a gida sai kana son ka hada intanet sai ka kira masani sai ka ce ina son in hada intanet ya zan yi shikenan sai ya baka shawara na ɗaya kafin ya baka shawara zai ce bari ya binciki ƙarfin kwamfutarka ka in ya gane ƙarfinta da gudunta da yanayinta sai kuma ya tambaye ka me za ka yi da ita a intanet ɗin don abin da za ka yi a ita shi zai bayyana mishi kwamfutar ka za ta iya ko ba za ta iya ba domin mai yiwa za ka rinka ɗibo abubuwa ne masu yawa kana tarawa a cikinta sai gane cewa kwakwalwarta ya karama ce sai ce to ka kara mata kwakwalwa yana daga cikin karama da Allah yawa kwamfuta jama'a ana iya ƙara mata kwakwalwa kaga ɗan adam ba za a iya haka ba amma kuma kun ga hikima Allah shi kuma tashi ba ta cika ai ta zuba ilimomi gaba ɗaya a zuba bulugul maram risala askari kurɗabi duk a kanka in aka zo za a sake zuba kawa'idi sai ga akwai guri ba a matsatsi ba kuma to amma ita kwamfuta tana cika kai yanzu dan adam kana iya carkewa kai gudu ko ita ma kwamfuta tana iya carkewa ce gudu to kamar yadda ka san in kana carkewa kana gudu aka tsaye da kai aka tsora maka buhun garin rogo za ka iya gudu to ita ma in nauyi mata yawa ba ta iya gudu don haka abu na farko mutane wani lokaci sukan ɗanyi kuskure mutum yana son hada intanet kawai sai je siyo kwamfuta bai shawarci wanda ke mishi aiki ba a'a sai ka ce mishi kana son zaka hada intanet wacce kwamfuta wanne yanayi yaya ya kamata sai ya hada maka wadda ta kamata in ba haka ban ka shiga intanet din da ita za ta ringa ja maka matsala kun ji mataki na farko mataki na biyu shine zaka biya kuɗin rajista saboda services da za a rinka maka ina fatan mun fahimta sannan mataki na uku zai tambaye ka bayanan da za ka rinka zubawa a intanet kana so ne ka buɗe dabarka ko ko kana so ka yi hayan wuri ne a wurin wani sai ka ce kana son ka yi hayan wuri ne sai ya ce to shikenan kuɗin haya na shekara ɗaya kaza kuɗin kaza kaza a'a naka kake so shi sai caje ka kuɗin gini shine zai gina maka website kenan kamar yadda yanzu ga intanet ɗin su za ka sai fili ka sai fili eh to sai ne sai gini to shi sai tambaye ka ya kake so sai ka ce kana so a ji a ɗauko hoton kofar doka a sa sai a ɗauko hoton ƙofar doka sai a sa sai a ce to wanne suna kake so wanne irin aiki za ka yi sai ka ce ai kai injiniya ne sai ce to abin da ya dace shine duk abin da aka sa maka za a sa maka net misali shine www.kaza-kaza.net da an ga net din nan ya fassara injiniyoyi ne da wannan fagen da an ga com ya nuna menene yan kasuwa ne commercial da an ga edu education ya nuna cibiya ce ta ilimi ina fatar an gane to wannan dai faqis ala zalika kai ta kiyasi akan haka to idan kun gane wannan jama'a ina ganin ka samu yanzu takaitacce shawarar za ta taimake ka ka gane yaya za ka haɗa intanet a kwamfuta ka ko yaya za ka ka haɗa intanet a ofis ɗinka da sauransu shawara ita ce ka nemo masani kawai ina fata an gane Shi ne bayani mai sauƙi. to akwai wata hanya ta haɗa intanet jama'a Shi ne yanzu wannan hansar ne wannan hansar ɗin yanzu a iya haɗa intanet da shi wannan to haɗa intanet ta wannan ya kasu kashe biyu ko ka haɗa da wannan ɗin duk inda kake ka rinka duba intanet ɗin ta wannan kana dubawa yanzu misali wannan akwai wasu bayanai da na tsallake su zan zo in yi mana su kaɗan saboda watan manufa ne wadda gata a kwamfuta iri-iri ce yanzu nan gabana akwai kwamfuta aƙalla iri hudu kwamfuta iri-iri ce akwai abin da ake kira super computer wato manya-manyan kwamfutoci su ne ake amfani da su a hukumar tsaro da hukumar tayar da wannan yan sama jannatin da suke tashi a harba su a kumbo kumbo a holo 11 ina dattawa to kumbo a holo 11 din nan da kwamfuta za a harba mutum ya tafi sama ce sama jannatin to da kwamfuta aka harba shi to kwamfutar da ke harba yan sama jannatin sunanta super computer manya-manyan kwamfutoci ne wata za ta kai girman ɗakin taron nan da irinsa ake harba makaman ƙare dangi da makamantan haka kana zaune a nan sai ka shiga ciki ka har hada abubuwa sai ka darka darkace gari guda ana kira waɗannan super computers akwai waɗanda ake kiran su mainframe su kuma mainframe kwamfutoci ne da ake haɗa katon inji guda ɗaya amma kwamfuta ne sai zama duk ma'aikatan gaba ɗaya za su iya aiki da wannan inji ɗaya wata sai ka ganta kamar yadda ka ga ginin nan da ke gabana wata ka ganta kamar fridge wata ka ganta gashi nan kamar bobin mota ana kiransu su mainframe sannan daga cikin microcomputers ko kuma mini computers akwai waɗannan kwamfutoci da ke tare da mu yanzu jama'a kun ga wani abin mamaki wannan kwamfutar ba sunan su ɗaya da wannan ba ba irin su ɗaya ba ba gidan su ɗaya ba ba yaran su ɗaya ba kabila daban-daban ne yanzu wannan ana ce mata notebook saboda aka rufe ta zaka ga ta yi kama da notebook littafin da ɗan makaranta yake zuwa yake ɗauko darasi da haka da aka dube ta da wannan yanayin sai aka sa mata notebook wato wai ta yi kama da littafin rubutu akwai wannan kuma ita kuma sai aka sa mata laptop ma'anar laptop wai in kana zaune sai ka ɗora ta akan ka kana aiki shine laptop wai ta saman cinya akwai kuma wannan ita kuma kun ganta kwamfuta ce ita ma cikakkiya duk waɗannan ba su fita girma ba hasali ma ma wannan ta fi su da aka dinnan girman kwabo ne suke nuna mata da ta yar misala ita kuma sai aka sa mata palm top wai ta saman hannu sai ka rike ta duk abin da zaka yi da wannan sai kai dan haka yanzu da wannan sai ka tafi ka hau internet kai duk abin da zaka yi sai ka gama sai ka saka maka aljihu in ka ga dama kuma ka juya ta ta zama maka hansar a kira ka ka amsa duka ita ce ina fata an gane gata kwamfuta ce haɗaɗɗiya na amma ga ganta yake ce hawa wannan yanzu wannan komi sai a yi da ita ina fatar mun gane to kun ga wannan kenan to ana nan fasaha ta fasaha sai kuma aka yi wa handset yanzu wannan handset ne kai a wurinka na waya amma wannan kwamfuta ce ɗari bisa ɗari duk waɗannan dinnan ba abin da suka fita sai girma duk abin da waɗannan za su yi za ta yi kwamfuta ce cikakkiya za ka iya haɗa ta kai printin duk abin da kake so an fahimta waɗannan nau'uka ne na kwamfuta to kowace da nau'in da take ya danganci yadda za ka bi ka ainihin wato haɗa irin fasahar da kake so ainihin ka haɗa Allah madaukakin sarki ya taimake mu bari mu fita daga duniyar gizo tun da dai mun abin nan insha Allah ta'ala ma sake komawa yanzu kun ga mun fita mun da Zariya. ga bayanin da muka je kamfanin Japan muka ɗauko yanzu kun gan shi kaji a rubuce yanzu bayanai ne dalla dalla game da Honda gashi sai ka je ka zauna sai ku shawara da ka to uwar gida eh in ga dai wannan zai rinka shan mai da yawa wannan wannan kuma za mu iya sa shi ko bayan ɗaki eh to in gama shawara sai ka dawo kuma sai ka zo ka siya in ka siya sai ka rubuta to zan zo zan yi bayani akan ciniki din insha Allah dan laccar ta taho karshe ba da juma'a ba amma nan kun ga duk iri iri ne zaka zabi wanda kake so ne gashi nan to haka shafin yake shafukan da yawa wannan muka fitar kawai saboda kawai ya zama misali Allah madaukakin sarki ya taimake mu hanyar da ake bi ake hada intanet ta waɗannan na'urorin hanya biyu ce jama'a a ƙa'ida a saurara duk wani layi da ka sani to akwai intanet a jikin shi duka kawai sai dai kamfanoni ne saboda muguntar ɗan najeriya dole in faɗa haka saboda muguntar ɗan najeriya wani sai a ce a rufe sai mutum ya biya misali wannan fax da kuka gani za ka ɗauko waya ne kawai ta tarho sai ka jona mai sai ka ci gaba da karɓe da aikawa da fax amma da suka mai da mutanen ƙasar mu jahilai in ka sai injin fax sai na ta ce to ka ka yi rijista in ka je ka yi rijista sai a ce to tunda kana amfani da fax eh to to za ka rinka ƙara biyan dubu biyu eh eh amma kyautata maka ne fa don mun daɗe da kai wallahi sun cuce ka ne kawai sun rena ka ne kamar mutum ne sai da ya sayan maka da gida bayan shekara goma sai ka ce zaka haƙa rijiya sai ce to tun da dai zaka ringa shan ruwa eh to zaka ƙara zaka ringa biyan dubu biyu duk wata eh na mace ka ne shekara goma da siyar maka da fili ka <laughs> kaga yana wasa da hankalin ka ne <laughs> abin da suke mutane kenan yayin da a kasashen da suka ci gaba idan wata fasaha ta zo kamfanonin kokari suke su wayar da kan mutane su yi amfani da ita amma a Najeriya sai a ce to zaka yi amfani da kaza eh to zaka ringa ƙara biyan kaza yanzu duk wanda yake da DSTV jama'a yana da access da internet kyauta duk wanda yake da tashar DSTV a gidan shi wannan dan karamin dish to yana da internet kyauta amma sun rufe daga Lagos in mun bude su ce ba mu kyauta ba mu ce me yasa ba mu kyauta ba hakkin su ne kun rufe musu mun iya sai mu bude musu ku hau abun ku naku ne dama annabi ya ce a taimaki don da ake zalunta kai wannan ka cuce shi haƙƙin shi ka datse mishi shi kuma bai sani ba to taimakon shi shine a bude mai ya ci moriya haƙƙin shi kai kuma an hana ka zalunci dan haka ba ai hakin ba EFCC ba za ta shigo nan ba amma ta shigo za ta fita ba ta da gaskiya an ya kamata hukumomin mu na sadarwa muna da hukumar sadarwa a ƙasar nan NCC National Communications Commission wannan hukuma ya kamata ta tsaya ta kwatan mana haƙƙi jama'a yanzu wannan waya zaluntan mu ake jama'a wannan wayoyin da muke buga MTN Glo da V Mobile da wane ne zaluntar mu ake na farko dai ta yi tsada na biyu babu tabbas na uku akwai asarar da baka ji ba baka gani ba kai ta hello hello hello hello baba kina ji na eh, eh, mun hau arfa to to to shikenan sai ka duba sai ga kudin sun tafi to ya aka yi me yasa za a ci kudin ka akan abin da bukatar ka bata biya ba amma an buɗe ne kawai da ya fara aiki sai kuɗi su fara tafiya amma da kamata yi kuɗin ba za su tafi ba sai an lura maganar da kai tukuna an baka sabis mai kyau ko ba a baka ba dole ne shugabannin mu su tashi su yi aiki akan haka kuma aikin zai yiwu ne kawai in an nemo ƙwararru su shigo cikin wannan harkar kuma Najeriya muna da ƙwararru saboda 'yan Najeriya da Allah ya musu baiwa akan wannan fagen 'yan arewa abin mamaki a ƙasar Amerika 'yan arewa da Allah ya fage a yi wa baiwa a wannan fagen su suka fi yawa wannan motorola ce a hannuna injiniyan da ke tsara ta gaba ɗaya da kwakwalwata da komai ɗan najeriya ne mutumin jihar borno can tsakanin duwatsu da surkuɗi aka haife shi abin mamaki har yanzu garin su ma ba gsm ɗin, amma shi yake tsara ta don haka ko hutu ya zo hutu ya ga uwar shi sun hana shi don kai ya zo ya ki komawa ko ya zo wasu su ɗauke shi su je ina musu ainihin aiki ita kuma dattijuwa mamaki sai ta ce ita da za ta je america da ta ce tsakanin duwatsun nan za ta mutu <laughs> to kaga wannan irin rayuwa tana da wahala muna da ɗan jihar jigawa ɗan garin gumel muhammad sani hashim mutanen gumel na ce mai ɗan gwangwan ƙwararren injiniya ne masanin harkar nan yana garin california garin su bush buga www.gumel.com za ka ga barka da zuwa gumel akan intanet 'yan Najeriya ne muna da ɗan samuru a nan nan samuru gidansu yake yana Amerika ya ƙware har wata rana aka ɗauke su suka tafi aiki da aka je sai turawa suka bi shi waɗanda ke koyan aiki a hannun shi ɗan samuru fa jama'a bahaushe turawa suka bi shi za su koyi aiki da aka je kawai kamfanin da za a aiki sai aka kamo hannun wani bature sai aka ja shi ciki da aka je sai ce shi ba ba shine chief ba ba shine oga ba jama'a mun gane wannan Ya ce ba ne oga ba waye oga sai ya ce wannan bakin fata sai kuma aka zo to shikenan kai ka shigo sai ya ce ba zai shigo ba Ya ce shi wannan da ya shiga ya fito za mu tafi aka ce me yasa ce ba zai yi aikin ba aka ce me yasa ya ce a ba zai yi aikin ba aka ji duniya ya ce sai an rubuta ma'aikatar shi apology sai an tuba izza ta ilimi ta tashi sai an tuba Eh. Ya ce sai an tuba aka ce me yasa yace saboda an nuna bai iya ba to a rubuta ma'aikatar shi a ce an tuba ana roƙon gafara da rahama da magasira aka rubuto an tuba sannan ya zo ya aikin to waɗannan fa suna amerika jama'a wasu suna canada wasu suna india sannan a nan dole zan yi halin nawa shine duk wanda ya cancanta a yabe shi sai na yabe shi ko ba kwa so tsohon gwamnan jihar jigawa saminu turaki ya yi rawar ganin da duk gwamnonin najeriya babu wanda ya kama shi wannan dole faɗa haka don na ga alherin da ya yi kuma ina tabbatar muku ba ni da alaƙar komai da saminu turaki amma ya kawo musu alheran da sai da na ce ina ma ni da ɗan jihar ne ya ji ya kafa musu wata makaranta ya sa mata informatics a garin kazaure wannan makarantar na ziyarce ta na yi lacca cikin ta na ga abubuwan da ya haɗa musu ya ɗibo manyan masana na duniya da ke ƙera waɗannan abubuwan suna nan suna karantarwa a kazaure ya ɗibo kayan aiki wanda nan da shekara hamsin za a yi aiki da su wannan ba an gaya mu bane ni na gani kuma ta ce ni na gani nan da shekara hamsin za a ci moriyar waɗannan abubuwan sannan ya tafi garin dutse ya kafa musu broadbands guda biyu dish na karbe da saƙon intanet guda biyu wanda sai nan duk kuɗin ta kwaya ɗaya take da shi samun jiraki yana da biyu sannan na biyu ya kwashi 'ya'ya fiye da guda ɗari biyar ya kai su ƙasar waje suna kwarewa akan wannan harkar don haka in dai kalma ce ta adalci a yadda mu salafiya muke yadda kowaye ya gaskiya sai an faɗa to samun turaki ya cancanci yabo matsalar shi da efcc kuma wannan shi da efcc amma a wannan fagen na faɗa a jigawa na faɗa a nan ina faɗe a ko'ina kuma zan ci gaba da faɗe don na ga alheri ne na je ka zaure na yi lacca har na ja hankalin mutanen ka zaure da jihar jigawa su ci wannan abu da kasa din ya je gumar sai wasu suka ce wannan saburu ne ya bashi kuɗi na ce kaji dan ƙauye jama'a mu salashiya ne mu aqidan mu ta lazimta mana kowaye gaskiya akan kaza sai mun faɗi gaskiyar kuma kowaye ƙarya sai mun faɗa in ka ji ta da farko ka fahimci haka haka muke kawai ba son zuciya kowaye ko ba a san shi duk duniyan nan in abin da ya faɗa gaskiya ne sai mun ce gaskiya ne amma kiyayya ba za ta sa komai ya mu ce ba ne, in muka yi haka mun zama yan bid'a daga yan ƙungiyoyi da yan ɗariƙu da yan mazhaba mu ku cewa muke Allah ya tsare mu daga mu zama cikin waɗannan saboda haka saminu turaki shine gwarzon shekara a wurina game da harkar fasahar zamani Dan haka da nazo zan gabatar da wata lacca a wannan wannan makaranta na kira shi the digital father of information and communications technology in Jigawa state wannan shine sunan da na bashi the digital father of information and communications technology in Jigawa state wannan kam abinda nake cewa kafin kai zargi akan wannan yabon ka duba kai masani ne akan harkar kuma ka je ka ga alherin da ya jirge musu amma matsala ce ta faru ita ce matsalar shu'uba ta ɗazu ya je karatu ya wuce malaman zamani sai ake ta faɗa samun turaki abin da suke sai kawo musu takin zamani tunda iyayenmu ne in ba takin zamani shine sai su gudo zariya rani ko sokoto ko katsina to da bai kawo musu wannan takin zamani da kaza da kaza da kaza da noman gyada da noman tattasai da tarugu bai kawo ba sai aka ce ai bai yi aiki ba amma mu abin da muke gani ga mai mulki shine in ya tsaya ya rage yayi wani abu wanda na hoɓasa ne to sauran abubuwan ya basu in wani ya zo sai ya ɗauki ɗaya sai ya yi ya fi aje a yi tsimbire nan a bada miliyan kaza a nefa bata gyaru ba kuma an cinye kaza miliyan uku bata gyaru ba an cinye sai a waye gari an zama pam pam pam don haka duk ɗan jihar jigawa ga magana da nake faɗi ya yi ƙoƙari ya je ya shiga makarantar nan saboda wata alfarma da aka yi musu ita ce ciyaman na basic education na na, jihar jigawa mun zauna mun yi magana da shi akan alfarmar da aka yi duk ɗan jihar jigawa yana biyan registration fee ne kawai dubu uku ko dubu shida ya yi duk abin da ake yi a wurin sannan a kawo laptop computer a bashi duk waɗannan courses wannan dubu ɗari uku wannan dubu kaza duk kyauta za ka yi a ƙarƙashin dubu shida za ka yi ko dubu uku inda kai ɗan jigawa ne to ni dai a wuri na samun ya kyauta musu amma mutanen jihar jigawa ga shawara A kan wannan harkar da ku zage shi gwamma ku yi ƙoƙarin saka 'ya'yanku su yi karatu ku ga me zai biyo baya wannan harka ce wadda yake jama'a wanda yake cikinta shi ya san alherin da ke cikinta wanda ke waje kawai yana jin labarin alherin da ke ciki ne idan ɗanka ya kware a wannan harkar jama'a to ina ganin in Allah ya so talauci sai dai in Allah mai da ku ɓerayen masallatai to wannan kuma ƙaddara ce a lauhul mahafuzu ba ta goguwa amma sai an yi haƙuri jama'a sai an yi haƙuri don abin da yake damun su shine mu ba mu samu aikin da zamu ce fa ba mu ba mu samu kaza ba dan an bibi ƴaƴan mu an kai su Bulgaria an kai su Holland riyo bokon ne ni bokon nayi bokon da bakai ba shi yasa ga kanin ka zautu ina fata an gane saboda haka dattawan mu na jihar Jigawa su daina wannan alheri ne ya kawo muku madadin ku ce kun yi fushi ba za ku tura ƴaƴan ku su yi ba a'a ku tura ƴaƴan ku su yi shi yanzu yana da ɗa yadda ya tura ɗan shi haka ya ɗibi 'ya'yan talaka gaba ɗaya ya haɗa ya tura saboda haka ba ma cewa wai a sauran abubuwa a ba ma iya tsarkake shi amma a wannan harkar to duk Najeriya babu gwamnan da ya haka duka babu don haka a ƙarƙashin wannan mu dai kan mun yaba mu shi sauran matsalar shi kuma shi da Allah shi da EFCC Allah ya kiyaye bangaren laccan mu ta ƙarshe tun da lokaci ya zo shine moriyar intanet wace moriya ake ci ta intanet a ƙarƙashin wannan ne manufar duk waɗannan bayanan za su zo jaba moriyar intanet ana iya cin moriyar intanet wajen sadarwa